This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Niya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki mun dawo mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin muna fatar kuna lafiya bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji hira da mukaddashin mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanar usman sani kuka sheka akan irin matakan da suke ci gaba da ɗauka a yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram muna da rahoto kuma akan yadda rushe gidaje da hukumomin ƙasar saliyo suka yi a babban birnin kasar ya sa mutane da dama rasa wurin zama sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu mu kuka bayyana. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ministocin cikin gida na kasashen tarayyar turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira 120 don tsugunar da su a tsakanin kasashensu mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin nan na rarraba 'yan gudun hijirar a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin kasashen da suke gabashin turai ciki har da hungary da slovakia A sanyin safiyar Litinin ɗin jiya ne ƙasar Hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don yin gadin digar jirgin da 'yan gudun hijirar kan yi amfani da ita su haura zuwa cikin ƙasar. su ma kan iyakar slovakia sun kara yawaita shingayen tsaro a kan iyakokinsu don dakile kwararar bakin fiye da 'yan gudun hijira 430 ne ke neman mafaka a turai Jami'an ƙasar Masar sun ce sun buɗe wuta a kan wasu 'yan yawon bude ido da suka yi zaton 'yan ƙungiyar ta'addanci ne waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje su kuma jami'an tsaro suka buɗe musu wuta suka kashe aƙalla mutane goma sha biyu ciki har da 'yan ƙasar Mexico guda biyu. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce sojoji da 'yan sanda na fakon 'yan ta'addan ne da ke amfani da motocin da suke kira 4x4 kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawa suke ciki a ranar Lahadi a Farfira da ke yankin hamada ta Masar ɗin. Mutane shida da suka tsira sun gaya wa jakadan ƙasar da ke Masar cewa an yi musu lugudan wuta da jiragen yaƙi da kuma jirage masu saukar angulu. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieta ya buƙaci a gudanar da bincike a kan lamarin da har 'yan ƙasar misran ma da dama suka halaka. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban kasar Faransa François Hollande wanda jiragen kasarsa suke sintiri domin tara bayanan sirri a kasar Siriya ya faɗa a jiya Litinin cewa za su kai farmaki ta sama kan 'yan kungiyar ISIS. Faransa dai na cikin kasashen ƙawancen da Amurka ke jagoranta na yaƙi da 'yan ta'addar ISIS a Siriya. To amma Hollande ya canza akalar faɗan ƙasarsa kai tsaye a makon da ya gabata tuni dai kasashen amurka da kanada da turkiya da kuma yankin gulf suke kai hare-haren sama ga 'yan kungiyar ta isis a syria kasar australia ita ma ta bayyana cewa za ta shiga jerin waɗannan kasashe da suke faman kai farmaki na yaƙi da 'yan kungiyar isis ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da rahoton da ya nuna cewa kasar rasha na kafa sansanin mayakan sama a syria kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron amurkan da ake cewa pentagon jeff davis ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin rasha ta aike da bindigogin yaƙi da kuma tankokin yaƙi samfurin t-90 guda bakwai a sararin sojan saman siriya ɗin da ke latakia pentagon ta ce a makon da ya gabata ne rasha ta yi jigilar kai sojojin ruwa guda mai tan haɗe da gidajen da ake haɗawa na tafi da gidanka da za su iya ɗaukar akalla mutane 1,500 ɗin da za su je Siriya, kuma da bindigogi da na'urorin harba ƙananan rokoki masu linzami da kuma tankokin yaƙi. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwarsa game da hada-hadar sojojin Rasha a ƙasar Siriya. ma'aikaciyar wata kotun amurka ɗin nan da aka kai ta kurkuku game da maganar auren jinsi ɗaya ta koma aiki a jiya litinin ta kuma ce ba za ta hana mataimakinta ba da shaidar auren jinsi ɗayan ba to amma tambayar ta shine menene ingancin shaidar auren da babu sa hannunta a matsayinta na jami'a mai kula da wannan bangare jim kaɗan bayan kim davis ta shiga ofishinta sai mataimakinta brian mason ya dankawa matan nan sharon wampler da kuma carmen collins da suka auri junansu takardar shaida gwamnan kentucky da babban lauyan jihar sun tabbatar da ingancin takardun shaidar auren da mataimakin nata ya bayar cewa suna kan inganci kuma bisa doka waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wasu jaridun Najeriya sun buga labarin cewa wata mace mai suna Tabita ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Inda abin takaici bayan 'yan ƙungiyar sun sace ta suka tilasta mata canja addini da kuma suna. ɗayansu ya aure ta aure ta dole sai kuma gashi an cece ta amma kuma tana da ciki. To shin ire-iren su tabita ya hukumomi ke taimaka musu ne? Tambayar kenan da ne wa mukaddashin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya, Kanar Usman Sani kuka sheka ga kuma abin da ya ce. Eh wato nima na ga wannan labari na wata ce sunan asalinta Tabita wanda 'yan tada na Boko Haram suka aure ta kuma suka sanya mata suna Samira. Samira eh. eh um, waɗannan akwai tanaji da gwamnatin tarayya ta yi. yanzu haka kusan waɗanda aka samu aka ceto daga hannun 'yan boko haram kusan sun ɗora a wajen 400 da 'yan kai ana nan ana ba su tallafi da kuma wani shiri na musamman da ake ce da radicalization saboda mutane ne sun tagayyara kwarai ana ganin yadda za a taimaka musu su koma da rayuwa to kuma da yake kin san muna cikin wani abin ga taki na wannan yaki sanda za mu zo ga yadda inda aka tabbatar da cewar an yi maganin abin dole akwai tanaje waɗanda ba ma wai kawai sojoji ba gwamnati da kuma sauran al'umma za su taimaka. To su waɗannan 'yan Boko Haram ɗin da suka ba da kai suka yi saranda ɗin nan, akwai matakin da kuke bi ne na tantancewa an san cewa sun ga ƙobali ne suka ba da kai ɗin to akwai wannan mataki da kuke ɗauka na ganin cewa mutanen nan da gaske ɗin sun yi saranda ba za su yi dabara ba ne su saje cikin mutane su kuma koma yin abin da suke yi a baya? Eh akwai matakai da dama saboda abin da nake so ki gane akwai jami'an tsaro waɗanda sun kware kan bincike irin haka. baya ga su kuma akwai tanadi da aka yi bayan da za a yi ka bari mutum ya cuce ka to amma waɗannan ba su ɗauke da makamai saboda kin gani irin waɗannan dole ne za a dai ba su abin nan kariya ta musamman da ta kamata a tabbatar ba su koma abin ga irin wannan ta'addancin nasu ba kuma ba su ba ma dole ne a kare lafiyar su jami'an tsaron ko sojoji kada su kai ga yin wata banna amma ya zuwa yanzu dai ana nan ana ci gaba da aiki To, ina kuma ga waɗanda ake cewa suna shigewa sansanonin 'yan gudun hijira su saje da, su a 'yan gudun hijira ɗin, akwai kuma yadda kuke a gano su? Ya eh, kin san wato wannan yaƙi da ake da ta'addanci Uh, ya jibanci ɓangarori da dama abin da na fi kwarewa a kai shine yaƙi wanda ake yi a daji musamman ma yanzu yanda uh, sojojinmu sun yi kwarewa a wannan saboda haka akwai jami'an tsaro da suke haɗin gwiwa da sojoji suke kula da waɗannan sansani kuma duk wani mataki da za a kula da lafiyar jama'a musamman ma ga la'akari da abin da ya faru a yola 'yan kwanakin nan an ɗauki ƙwararren matakai kuma ana ci gaba ana ɗauka su. To wani kira za ka ƙara yawa jama'a? E kiran kusan kullum ai shi ne na cewar a rika kulawa saboda 'yan ta'adda na Boko Haram da gaske suke. Mutane kada kada a saki jiki sai an tabbatar da cewar an ci nasara kan wannan yaƙi. to yadda da yake an far masu galibin su waɗanda suka tsira suna sulalewa suna shiga jama'a da niyya su cuce su muharin ake samun kamar irin ɓannar da ake yi to don haka ya wajaba kan kowane ɗan ƙasa idan har ya ga wani ko ya ga wata wanda bai gane ba kamata a sanar da jami'an tsaro ko a sanar da hukuma yadda za a yi magani ma'ana shi ne kamata ya kasance an yi maganin A waɗannan abubuwan tun kahin ma su kai ga yin barna. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. zama zargin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zargin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah. To sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin ku je yadda rushe gidaje da hukumomin kasar saliyo suka yi shafi rayuwar wasu a babban birnin kasar a ci gaba da shakata da wannan waka ta lambala Ubangijin Allah, Allah ka mu gabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kabara madogara. jin Allah Allah ya ba mu gabara madogara Ubangijin Allah Allah ji ba mu gabara madogara Allah Allah ji ba mu Madala dalla fasalin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya. Madalla fasalin gauna mu zo wulmanu sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba Allah faratanin gauna mu zo Usmanu sun tashi sai sarakunan tankalin waya gaba daya. Madalla faratanin gauna mu zo Usmanu sun tashi sai sarakunan tankalin dalla baratanen gauna mu uzmano guzmano sun tashi sai sarakunan tangaralin washe gaba daya madallo ma'aikatan tangalin waya malamin gogo da adallo mai ga tan tan gule wa ya malamin gogo na zanji adallo mai ga tan tan gule wa ya malamin gogo na zanji adallo mai ga tan tan gule wa ya malamin gogo na zanji madallo mai ga dan tangalin waya malamin bugu da san Iyayen yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tumi malaman makaranta. Iyayen yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara tumi malaman Ya yara kun yara kun tarbiyar yara su bi yara kun yara kun tarbiyar yara su malaman makaranta అజయ యారా పై తరవి హరియారా పై తరవి హరియారా తవి మాలమమ్మ గరంధ యారా పై తరవి హరియారా పై తరవి హరియారా తవి మాలమమ్మ గరంధ murna ka gwiwa ganewa idan sun bi malaman makaranta ya zama dole sun samu ajancin yakin samu yancin kasa saboda ga gwiwa ganewa idan sun bi malaman makaranta zama dole su samu azancin yakin samu yancin ƙasa. Yanzu dai nan misalin karfe uku da wajen minti goma sha takwas na dare ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumomi a ƙasar Saliyo sun rushe gidaje a wani ɓangare na Freetown babban birnin ƙasar, kuma wannan mataki ya sa mutane da dama rasa matsugunansu. To amma gwamnatin ƙasar ta ce ta yi shekaru tana yi wa jama'a kashedi a kan ɗaukan wannan mataki, domin sun gina gidajen ba bisa ƙa'ida ba. To amma kuma ƙungiyoyin da ke hankoron kare haƙƙi da 'yancin jama'a suna nuna damuwa suna masu faɗin cewa ɗaukan wannan mataki ya sa mutane da tuni suka tagayyara sake shiga cikin halin na shiga uku a yayin da ƙasar ke fama da rikicin ebola wakiliyar muryar amurka nina devines ce ta aiko mana da wannan rahoto daga freetown babban birnin ƙasar ta saliyo sabu imam aliyu ya fassara wannan rahoto Ah. Ebola don but for you no get am. No be na so. If you no sell, you no go get pikin food. At all. Eh, e easy for we. Sise tana daga cikin dubban mutane da matakin rushe-rushen ya shafa. Yar shekaru 23 da haihuwa ta warke bayan ta kamu da cutar Ebola. tana zama unguwar da ake kira Tambakula mai yawan mutane kimanin 500. Wurin tamkar gaba ce ga masunta da shaguna da mutane kamar su sise suke amfani da su a zaman gidajensu. Gwamnati ta rusa yankin baki ɗaya cikin makonni da suka wuce. Yanzu sise tana zaune ne da wata ƙawarta tana kwana a ɗaki ɗaya da wasu manya uku da ƙananan yara hudu. ba dai haka ta zaci rayuwarta za ta kasance ba bayan da Allah ya cece ta daga mummunar cutar Ebola cutar da ta halaka fiye da mutane dubu goma sha daya fadin Afirka ta yamma. Mm, well, I'm feeling scared. As for the day they, demolish the place, I just said to myself, I just feel like killing myself because I don't know. Na tsorata bayan da suka rusa inda nake da zama, na ce gara ma in kashe kaina domin ban san ta inda zan faro ba. Sai sai ta ce babu wadda ya nuna alamar zai taimaka mata ko ya biya ta diyya bayan rusa mata gidanta, ta damu yadda za ta rayu. banda unguwanni da hukumomi suka rusa illahirin shagunan da wuraren cin abinci waɗanda suka cika bakin titi da ake kira beach road yanzu duk babu su gwamnati ta ce akwai buƙatar a share wurin saboda ta kwaɗaita 'yan yawon buɗe ido Mukaddashin kakakin gwamnati a Gibu Jalo ya ce dama can wannan shine shirin gwamnati da take da shi tun shekaru da suka wuce. Uh, the last three years, uh, there have been series of meetings where they've told the chiefs, they've told the local chiefs around there that these people A cikin shekaru uku da suka wuce gwamnati ta gudanar da shawarwari inda ta shaida wa sarakuna da suke yankin cewa tilas mutanen nan su tashi. Ƙungiyoyi da suke rajin kare hakkin bil'adama sun bayyana damuwa kan yadda gwamnati ta tunkari wannan lamari. Solomon Sogbandi ne daraktan ƙungiyar Amnesty International a Saliyo, ya ce gwamnati tana da kyakkyawar niyya, amma. Why not look at an, an alternative uh, sort of uh, housing for these people? You locate them somewhere. yasa gwamnati bata duba samarwa waɗannan mutane muhalli ba, ta sama musu wani wuri, kawai da ƙarfin tsiya aka kore su. akwai batun hakkin bil'adama a nan. haka nan akwai batu da ya shafi kiwon lafiya. Gandhi ya kuma lura cewa yanzu fa lokacin damina ne, hakan yana iya sa mutanen su kamu da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro idan ba su da muhalli mai kyau. Mukaddashin kakakin gwamnati Jalo ya ce shekarun baya gwamnati ta baiwa mutane wasu filaye, wasu daga cikinsu sun tashi, amma kuma sai su sake komowa. Mutanen suka ce babu wani taimako da gwamnati ta basu ta yadda za su gina sabbin filaye da ta basu. Waka, bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garkace da kamar kuma ta Bali Jafira ba tarayyar Najeriya. dangane da wannan nasara ta ziyarar buhari a kasar faransa da kuma nasarar sojojin najeriya da suke samu a yankin arewa maso gabas da yaƙi da ɗan ta'adda a jika lamari ne mai kyau muna fata kamar yadda shugaban kwamandan rundunar sojan yaƙi da ta'addanci ya ce operation zaman lafiya dole kuma muna ganin zaman lafiya zai zama dole a wannan yankin ganin cewa yan ta'adda na miga kai hakika wannan lamari yana da daɗin ji da kuma faranta rai ga dukkan al'ummar najeriya muna fatan allah ya ba su nasarar kawo ƙarshen wannan ta'addanci al'umma da suka bar gidajensu su koma garuruwansu su yanzu wasu su koma kamar yadda wuraren yake a da fatan Allah ya basu nasarar kawo zaman lafiya a fadin ƙasa baki ɗaya da ma ga mu da suka shafi da wannan ta'addanci. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin gargace da garmar kuma ta balija ta kufar nigeria BOA Amurka su anjima. Assalamu alaikum na babba Haruna daga makarantar Sassan Asadir Badola. to alhamdulillah wannan gargaɗi ko jan kunne da shugaba buhari ya yi wa dakarun najeriya wa jama'an tsaro na cewa su guji zartar da falaren kula da wannan abun ya yi dai da nuna shugaba buhari ya damu da yanayin da al'umma fatan allah ya danta masa allah ya taɓa ce su da jami'an tsaro ko kuma sai ta ɗauki wannan bayani da ƙarfin gida domin a gudu yare a tsere yare da fatan Allah ya ba mu zama lafiya a dokokin kasar mu Najeriya ba gida ƙasar da ta haɗa da samu ce kuma ta jami'an tsaron da kuma ta kowane ɗan Najeriya da ba mu da kasar da ta fita Najeriya fatan Allah ya taimake mu ya taimaki wannan bawan Allah shugaba Buhari akan kyawawan ga al'ummar Najeriya. Na gode daga babban Haruna makarantar Sassan al da Jada. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sani Balan da ke guru Hausa a jihar Najeriya. mu talakawan najeriya muna wa allah godiya da ya ba mu shugaba mai adalci shugaba mai son talakawan najeriya janar muhammadu buhari da yanzu ba abin da namu ce wa kwana ɗari amma wuta ta fara kiliya a arewacin najeriya da ƙasa gabaki ɗaya ina jan hankali da talakawan najeriya ku kara hakuri allah ba wa jami'ar muhammadu buhari dogon kwana a duniya don wallahi talakawa sai kun zo kuna kukan murna ku da kanku za ku ce wa cancanta za ku ce buhari wallahi nan gaba buhari ba sai ya zo yi kamfen a najeriya ba ku da kanku inda ake son sa duk duniya ba mu taɓa ganin mai farin jini shugaban ƙasa mai farin jini irin janar muhammadu buhari ba allah ya ba buhari dogon kwana a duniya mai magana sani balak da ke buru sautare a jihar yoban najeriya na gode biyoyi assalamu alaikum to ga kuma wannan sako kafin mu ci gaba wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan uwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi assalamu alaikum ustaz tijjani bala kalarawi kenan To yanzu kuma Usman kabar zai karanto mana takaitattun labarai. Ministocin cikin gidan kasashen tarayyar Turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira 120 don tsugunar da su a tsakanin kasashensu. su. Mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin rarraba 'yan gudun hijirar a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin ƙasashen da suke gabashin Turai a ciki har da Hungary da Slovakia. a sansanin a sanyin safiyar nan na litinin ne kasar hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don datse hanyar jirgin kasan da 'yan gudun hijirar suke haurawa zuwa cikin kasar Jami'an kasar Masar sun ce sun bude wuta akan wasu 'yan yawon bude ido da suka yi zaton 'yan kungiyar ta'addanci ne waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje wanda kuma jami'an tsaro suka bude musu wuta suka kashe akalla mutane goma sha biyu ciki har da 'yan ƙasar Mexico guda biyu. ma'aikatar harkokin wajen masar ta ce sojoji da 'yan sandan sun buɗe wutan ne da bisa tsammanin 'yan ta'adda ne wanda kuma suna amfani da motoci ne ƙirar 4x4 kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawar suka yi ciki a ranar lahadi a farafra To ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa amadu da sauran abokan aiki jimmai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.